بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha shida ga watan uku miladiyya dubu da ashirin shida muna cikin suratul waƙi'a sura ta hamsin da shida a jerin surorin alƙur'ani daga suratul fatiha wannan ayoyi guda biyu da aka karanta su ne cikon wannan sura mai tarin albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna haza da huwa haƙƙul yaqin wannan ita ce gaskiya a bisa tabbaci fasabbih bismi rabbikal ka kayi tasbihi game da gode ma Ubangijin ka mai girma, ka tsarkake sunan Ubangijinka mai girma. Wannan ayoyi sun gabata a cikin Sura, musamman ita ta ƙarshen. Allah subhanahu ta'ala ce inna haza malaman tafsiri sun tattauna dangane da wannan ismul ishara zuwa ga mai yake komawa wasu suka ce wannan jerin al'asnaf asalata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata farkon sura aka ambaci matsayinsu da kuma makomarsu. Wasaji abin nan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama wa sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun wannan kaga aka faɗi matsayinsu da darajar su a wajen Allah subhanahu wata'ala to kuma sai aka maimaita su ƙarshen sura nan kuma aka faɗi yanayinsu na ban kwana da duniya da kuma yadda makomarsu take kasancewa aka ambaci fa amma in ka na min muqarrabin فروح na'im wa amma in ka na min ashabil yamin فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وسيكتي إن هذا wasu malamai suka ce wannan jerin da Allah ya faɗa matakan mutane yadda za su rayu a duniya da kuma yadda za su koma ga Allah to shi ismul ishara ke komawa zuwa gare shi mana wannan labarin da Allah ya na kashe-kashen mutane wannan abin tabbas ne babu shakku wasu kuma daga cikin malamai suka ce a dukkan abin da aka faru tun daga farkon surar har ya zuwa nan ƙarshen ta, to wannan shine ismul ishara yake komawa zuwa gare shi A Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alai yace da a kaddara a ce Allah bai saukar da wata sura ba sai suratul waqi'a to abinda ta kunta na bishara da kuma gargadi da jan kunne to ya ishi mutane na tabbatar da cewa mun ji maganganun malamai da Allah ba ni ikon yake wasu daga ciki ayoyin da muka bi ta kansu to saboda haka sai Allah ce inna hadha la huwa haqqul yaqin kaman yanda mun ambata a wasu munasabobi cewa an kasa mataki na sanin abu da tantance shi mataki uku matakin farko shine ilmul yaqin mataki na biyu shine ainul yaƙin, mataki na uku shine haqqul yaqin ilmul yaqin shine wani labari da za a kawo maka baka taba ganin abun ba baka taba ganin irinsa ba to amma labarinsa ya zo maka ta ingantacciyar hanya wadda ba za ka iya karyatawa ba yanzu lokaci ne na hotunan abubuwa wani abin ka taba ganin su ba za a kawo maka hotonsa amma a watan rayuwar ta baya akwai abin da ba daga hotonsa ba zai tsayin mun dauki ka'aba shekaru da yawa can ba sai dai a ce akwai ka'aba shine ɗakin Allah a makka wanda ake yin dawafi to yanzu ci gaban zamani ga hotonsa sai ma a hasko maka mutane suna ɗawafi a wajensa to kaga lokacin da ka soma jin sunan ka'aba a wajen masu zuwa umara da masu zuwa aikin haji da mazauna can cewa akwai ɗakin Allah mai suna ka'aba wanda alabai suke dawafi a wajensa to za ka sakan ka ce cewa lallai duk da baka taɓa ganinsa ba to lallai akwai wani abu wanda ya amsa wannan sunan kuma babu shakku cewa samamme ne randa da Allah zai kai ka ka hango shi to yanzu an samu ainul yaqin domin yanzu da idon ka ka gani to sai ga kama kana wafi kila ma ka taba shi to kaga an koma zuwa haqqul yaqin kamar yadda za ka ga ana bayanin cewa akwai wani aboki jirgin sama wata rana sai a kai ka airport sai ga shi ga yana a zaune a tsaye sai to ai wannan shine jirgi to Allah kuma sai ya kawo lutufi ka samu tafiya aikin haji ko umara to yanzu ga ka daram kan kujerar jirgi sai kuma ka je an tashe shi ya koma tafiya yanzu kaga an tashi daga ilimin yaqin an tashi daga ainihin yaqin an koma haqqul yaqin domin yanzu ga shi kai ɗin ne zaune a cikinsa. sa to shi haqqul shi ne ƙarshe, daga shi to an kure sakankancewa cewa da kuma ainihin yarda da abu to Allah sai ce inna haza la huwa haqqul yaqin wannan ita ce gaskiya ta sakankancewa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan da aka ce haqqul yaqin min babu idafati shay'i ila sifatihi kamar da za a ce masjidul jami misali ko a ce khatamul hadid kaga da aka ce masjidul jami ana nufin masallaci na juma'a wanda matattara ne har kenan al ya zamo al-mawsuf al kuma sifatuhu to nan da aka ce haqqul yaqin sai zama kenan al-haqqu al ita ce gaskiya gaskiya ma kuma ba gama garin gaskiya ba ta sakankancewa wanda shine kankat ba ja ba shakku ba kokanto ba ta ba ba to ko dai mu ce akan wayancin abubuwan da aka faɗa guda uku na kashe-kashen mutane ko kuma ce dukkan abin da sura ta faɗa to ko ma menene duk abin da Allah ya faɗa subhanahu wata'ala sunansa haqqul yaqin domin wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha ba wanda ya kai Allah gaskiya zance babu wanda ya kai Allah gaskiya ta fuska faɗa to Allah subhanahu wata'ala ya ce to wannan ita ce gaskiya ta sakankan cewa ita ce gaskiya ta yankan shakku fasabbih bismi rabbikal Ka kayi tasbihi dangane da wato ka tsarkake sunan ubangijinka wanda shi ne mai girma na ka sai fasabbih bismi rabbik wasu malaman tafsiri suka ce wannan ba'un an kawo ta domin a ƙarfafa ita jimlar takadirin shi ne sabbih isma rabbik kamar yadda Allah ce sabbih isma rabbika la'ala kenan ka tsarkake sunan ubangijinka wasu suka ce a'a ita ba'un din tana nan ta zamo ba'ul musahaba kamar ana cewa سبح الله سبح الله باسمه كتركك الله تهين سونا ينسى ma'ana ta hanyar ambatan sunayensa ibn usaimin rahimahullahu ta'ala yake to wannan zai nuna cewa tsarkake Allah ba zai takaitu a zuci kaɗai ba tunda an ce fasabbi bismi rabbik sai harshe ya furta sai harshe ya ambata shi yasa wani daga cikin sahabbai da yake tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa shari'o'in musulunci sun yi yawa a fada masa abin da zai jajirce ya dage ya yi ta yi sai sai la ya zalu lisanuka da zikirin zikrillah kenan kaga ashe da harshe za a dunga ambatan Allah ana furtawa da wannan malamai suke cewa ashe zikirin da za a dunga shishudarwa a cikin zuciya to wannan bai zama zikiri ba domin dole sai an sami motsawa harshe da kuma wato ainihin motsawar leɓuna akwai da kalbi zuciya ta tuno abu ya zama ainihin ta wa'azantu ta ɗauki darasi wannan wani abu ne daban amma dai ka ce wai tsarkake Allah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ka ce kawai da zuci za ka yi to ba ɗaukaka a cikin wanda ka karanta komai shi yasa malamai suka ce mutumin da ya zo karatun sallah sirriya yayi gum da bakinsa harshensa baya motsawa lebunansa ba sa buduwa haɗe kawai ya haɗe bakinsa yana shishudar da karatun fatiha da sura a zuciya ta wannan sunansa bai karanta komai ba bai karanta komai ba haka ya tsaya haka ya duka to akwai wanda suke zaton cewa idan sun yi wannan ne sun yi karatu to anan shi zikirun lahi akwai wanda yake na baki na harshe to sannan kuma akwai na zuciya na zuciya shine al'aham domin amfanin zikirin harshe ya zama yayi muwafaka da na zuciya duk yadda harshe zai ambaci Allah zuciya ta zama rafkananniya to wannan zikirin lagagge ne shi sa Allah ce wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ba ce man agafarna lisanahu ba ya aka ce kalbahu ko da harshen yana faɗa amma zuciya ta rabu kana to wannan ambatan Allah mai ragaggen matsayi ne to Allah ne yake cewa fasabbih bismi rabbik me ake nufi da tsarkake Allah malamai suka ce shine mu tsarkake Allah daga dukkan tawaya mu tsarkake Allah daga dukkan wani abu wanda yake na cikas duk abin da ya zamo ci baya ne duk abin da ya zamo kaskanci ne duk abin da zai zamo datti ne ko dauɗa, to mu nisanta Allah subhanahu Ta'ala daga wannan abin. mu nisanta Allah a aikace sannan mu nisanta Allah a cikin kudirinmu mun kudurci cewa Allah ya yi nesa da kaza Allah ya tsarka ku daga kaza Allah ya barranta daga kaza mu su dinga jin wannan akwai abin da za ka ce cikas ne ƙasƙanci ne kai tsaye wannan a wajen Allah subhanahu wata'ala haka nan a wajen bayansa yanzu a ce ƙarya rashin cika alkawari ƙaraman magana wannan daraja ce ko ƙasƙanci ƙasƙanci ne wannan a wajen ɗan adam babba ko ƙarami ci bayan. akwai abin da zai iya zamowa kamala a wajen ɗan adam amma kuma kaskanci ne rage matsayi ne idan an kwatanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu a ce mutum zai yi bacci lokacin da yake so ya bacci kuma ya tashi alamar lafiya ce ko alamar rashin lafiya alamar ce ta lafiya ka yi bacci kuma ka tashi ba ka zo bacci ka kasa yin bacci ba ka zo bacci ka kasa yin bacci wani alama ce ta tana da matsala to sannan ka iya cin abinci lokacin da kake da bukata ka ci abinci ka sha abin sha wannan kamala ce wannan adam ko kuma nakasa kamala ce wannan adam ce zai iya cin abinci shi sa mara lafiya ma za a ci lallashin a dan lallame shi a dan samu ya ci abinci saboda akwai wata illa da za ta hana shi sannan a ce yanzu kai kana da mata kana da 'ya'ya kamala ce ko kasance kamala ce duk yadda za ka za a ake da babbar riga aska tara ga rawani ga alkyabba sai aka ce a shago yake kwana bai da aure sai an sake kallon sa sai kai wannan ne bai da aure to kalin kuwa yake to yanzu duk wannan abubuwan jinsin kamala ne a wajen dan adam amma idan ka kwatanta Allah da wannan to ka zagi Allah subhanahu wa ta'ala domin ka kaskanta Allah duk wannan abin da muka faɗa bukata take sawa a yi su shi kuma Allah baya da buƙatar komai buƙata ce take sa za ka ci abinci buƙata ce take sa ka yi bacci buƙata ce take sa ka yi aure buƙata take so ka sami yaya to Allah duba shi da wannan buƙatun to ka tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da Allah subhanahu wata'ala ba wannan ta fuskan abin da ya shafi duk wani abu da za a danganta sannan ka tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga da duk wani abun halitta laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wata sifa da ta yi kama da sifar Allah sai dai suna ya haɗa. Allah ya ce yana da fuska kana da fuska ina da fuska fuskokin ba irin fuskokin Allah bane subhanahu wata'ala yadda ba mu sanya zatin sai ke ba ba mu sanya sifar Allah ko fuskar sa subhanahu wata'ala take ba sannan duk wani abin da Allah zai sifanta kansa da shi dole mu yadda yana da wannan abin amma ba mu san kaifiyarsa ba kuma sannan haka ayyukan Allah suke Allah ce wa laqad khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub tabbas mun halitta samai da kasai da abin da yake tsakanin su a cikin wuni shida kuma babu wata gajiya da ta shafe mu kana jin yanzu zaka je ka duka ka yi noma na awa biyu kuma ka zo ka ce daidai kake da wanda bai yi noma ba za ka zo da gajiya ko ka zo a matsayin kakila na magini ana jefa ma kasa ko ana miƙa maka bulo kana aiki ko a matsayin ka na makaniki gyara wancan gyara wancan a matsayin ka na tela ka yanke wancan ka dinka wancan a matsayin ka na kaza duk lokacin da za ka yi aiki da zai kai na minti sha biyar talatin to dole sai ka ji gajiya to saboda kai daga banka kake yin aikin shi kuma Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun to kaga aikin Allah subhanahu wata'ala ba irin aikin mu bane kai sai ka samo kaza da kaza ka hado kaza da kaza kila idan abu goma ake bukata in tara sun haɗu na goma bai cika ba aikin ba zai yiwu ba shi kuma Allah zai kalimati kun komai ya riga ta mata yadda yake son su subhanahu ta'ala. to kaga kenan ayyukan Allah ba sai kama da dukkan ayyukan ba shi yasa komai na Allah da za a faɗa to suna ya tara da abin da mu Allah ya sifanta mu da shi ya halitte mu muka sifantu da wannan abin to shi yasa cewa fasabbih bismi rabbik wato ka yi tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka mun karanta hadisin ba, ibn amir Allah kara masa yadda yace lokacin da wannan ayar ta sauka sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha fi ruku'ikum ku saka ta a cikin ruku'inku idan kun duka ku ce subhana rabbiyal azim Sai sa ma'aiki alaihi salatu wasallam yace amma ruku'u fa azimu fihi rabb shi ruku'u a girmama Allah subhanahu wata'ala a faɗi wannan kalma ta al'azama subhana rabbiyal azim mutum ya faɗa ya maimaita a cikin ainihin ruku'unsa yace lokacin da faɗin Allah ya sauka subhanahu wata'ala sabbih isma rabbikal a'la sai ce ij'aluha fi sujudikum wannan kuma ku saka a cikin ku shine in ka kai goshi ka ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la to wannan ayoyi na farko suna nuna mana tsarkake Allah tasbihi yana daga cikin nau'i na ibadodi manzo alaihi salatu wassalam ya faɗi falalan faɗin subhanallah ko dai ita kadai ko subhanallah wa bihamdi ko subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wannan fa daga cikin kalimatun zikir sau daga cikin kalmomi na ambatan Allah subhanahu wata'ala subhanallahi tamla'ul mizan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim alayhi salam yace kalmomi sauƙaƙa a harshe harshe ba zai diga ta ba ba zai wahala ba ba zai yi kanta ba ba zai dusashe ba a wajen furta su kuma kalmomi masu nauyi akan ma'auni gobe alkiyama a wani wata riwaya kuma wanda suke ababen soyuwa a wajen Allah to shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ga su gajeren gajerun kalmomi amma masu nauyin lada masu matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala tunda kaga Allah aka ce fasabbih ya zama fi'il amr tasbihin nan kamar yadda mun ambata a baya za mu ga surori Allah ya buɗe su da kalmomin tasbihi wasu fi'ili mazi kamar sabbaha wasu fi amr kamar sabbih wasu fi'ili muzari'i kamar sabbihu. kuma Allah ya yi bayani cewa yin tsarkake shi ba abin da ya shafi mu kaɗai ba ne yusabbihu lahu samawati sab'u ko tusabbihu lahu samawati sab'u والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقوا تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله يكسوى تسبح له السماوات السبع sama tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai suna tsarkake Allah suna tasbihin Allah subhanahu wata'ala su ma suna yi abin da cikinsu yana yi sai dai Allah ce ba ma iya fahimtar ya suke yin tasbihi wannan ishara ce ga cewa kai idan baka tsarkake Allah ba kai kai asara rashin yin ka ba zai kawo cikas ba kamar yadda duk wanda ya ma Allah tasbihi bai kara Allah da komai ba wanda ya yi tasbihin kansa ya karar kansa ya taimaka mawa to amma dai nuna cewa sammai da kasai suna yi an nuna cewa kai ka tauyayye ne ko ba komai kai akwai lokacin da ka fara kuma za ka kare dandanan yaushe ka fara ambatan Allah lokacin da kai hankali ka fahimci addini haka ne ko ba haka bane akwai lokacin da babu kai an riga an datse to amma sammai yaushe suka fara nasu baka sani ba sai yaushe suka soma ba mu sani ba duwatsu da ƙasar kanta da bishiyoyi ba mu san lokacin da suka soma ba kuma Allah ne ya san lokacin da za su kammala to wannan yana nuna cewa ashe tasbihi yana daga cikin babban abu shi yasa Allah da kansa yayi makansa tasbihi yace subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid harami ila masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu kaga sai yace subhana kaga wannan masdari ne ma'ana Allah da kansa ya tsarkake kansa saboda ya cancanci haka subhanahu wata'ala to wannan yana nuna mana ‘yan uwa mu dage da ainihin yin tasbihi to da yake cewa fasabbih bismi rabbikal azim sannan wannan tasbihin ya zama ya kudu da ganin girman Allah subhanahu wata'ala kalban wa qalaban zuciyarka tana ganin girman Allah lokacin da kake tsarkake Allah kana jin wannan wato wani abu ne kaɗan daga cikin abin da kake yi amma girman Allah subhanahu wata'ala ya wuce duk wani aiki da zaka yi kuma wannan cewa a tsarkake Allah subhanahu wata'ala wanda wato a tsarkake sunansa kuma wanda Allah shi ne mai girma daga cikin tsarkake Allah duk abin da ka san sabon Allah ne kasan Allah ya hana wani abin to ne sance shi nisanta sabo tsarkake Allah ne su bani wata'ala domin nisanta ka daga sabon saboda ganin girman Allah kana nuna cewa Allah ya girmama a aikata wannan kazantar da ya hana girmansa shi zai sa ka nisanci wannan abu sannan aikata umarnin Allah shi ma tasbihi ne ga Allah domin kamar kana cewa girman Allah da ya umarni da wannan to ya cancanta mu aikata wannan domin Allah shi ya cancanta a bi umarninsa kaga akwai tsarkake Allah subhanahu wata'ala ta fuskan aikata umarninsa a nan a cikin ne yake cewa inna hadha lahu haqqul yaqin wannan ita ce gaskiya ta sakankan cewa yace min idafati masu tafsiri su mayar da shi kan alhamza a kasa min idafati al-mawsuf ila sifatihi wannan babi ne na jingina abin sifantawa zuwa ga sifan saka mai da muka yi bayani ai anna ma zikira minin kisamin nas abinda aka ambata na karkasuwan mutane ila salatu fira ya zuwa kungiyoyi uku wa jazai kulli fariqin da kuma abinda aka ambata na sakamakon kowane wato ainihin kungiyoyin yake cewa inda Allah a wajen Allah huwal haqqul yaqin to wannan gaskiya ce ta sakankancewa sai ta yi fasabbi iya muhammad bismi rabbikal azim ya kai wannan annabi mai tarin daraja to ka yi tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma ai sabbi bismi rabbik wato ka yi tasbihi game da ainihin sunan ka tsarkake sunan ubangijinka mutalabbisan bi hamdika kana mai takuduwa da ka gare shi li'annahu ja'alaka fil fariqil a'la domin Allah shi ya sanya ka a cikin waccan tawaga mafi ɗaukaka shine as-sadiqin al-muqarrabin wanda suke sanyi gaba sun yi masaura kau wanda suke makusata sannan waje alaka aizan afdalahum kuma Allah ya sanya ka kai ne mafificin su waje ala ummataka khayra ummatin kuma Allah ya sa al'ummarka ita ce mafi alkhairin wato ainihin al'ummatai wato sawi jami al'umam kuma al'ummarka ta kai yawan sauran al'ummatai fil kasara ta fuskar yawa walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin kai. wannan san abu ne bakure daga cikin maganganun malamai na wannan to amma saboda ba wannan ne kaɗai ba shi yasa na cewa da ɗan takaita alhamdulillah yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Laraba suke cewa likulli kulli bidayatin nihaya dukkan farko to ƙarshe zai zo ga wannan farko kamar jiya ne muka soma tafsiri a wannan wata mai albarka kuma yau gashi muna haddamawa a wannan wuni na 27 muna godiya ga Allah kuma bakunan mu ba za su iya bayi wa Allah subhanahu wataala haƙƙin godiya ba kamar yadda kullum muke faɗa cikin nadifin Allah da taimakonsa wannan shi ne tafsirin na karo na hudu muka ce ko da biyar kusan ina jin kamar ashirin da hudu, banda shekarar korona da aka tsallake ba a yi ba to a cikin taimakon Allah ya kaddara cewa ba a sami gefin wata shekara ba kai kasan wannan yin Allah ne Dan adam mai jini da tsoka yau, mura, gobe zazzabi malaria kaza amma duk Allah subhanahu wata'ala ya kau da wannan a wa'annan lokutan in ma dai za a yin to ba abin da zai hada ai abin da ake yi bane wannan taimako ne na Allah subhanahu wata'ala to muna godiya ga Allah a bisa wannan ni'ima babban fata Allah ya kaddare mu da aikata abin da muke faɗa da wanda muke ji wannan ne ainihin babban cin nasara alhamdulillahi abun farin ciki shine ko da mun rufe karatu to karatunmu na sati-sati ba da daɗewa ba yake sake dawowa to wannan gaskiya wani abu ne wanda muna ma Allah godiya wata wata'ala ta yadda tazarar ba ta yin yawa to kafin buƙatar bayanan shugabanni yan kalmomi zan faɗa ta gaitattu insha Allah kamar yadda muka saba hadisi yake cewa la yashkuru Allah man la yashkuru nas ko la yashkuru Allah man la yashkuru nas duk wanda ba zai gode wa Allah ba ko kuma zai gode wa mutane ba to ba zai gode wa Allah ba ko kuma Allah baya gode wa wanda baya gode wa mutane duk abin da zaka samu a rayuwa sai ka samu dan adam shine sila dan adam shine dalili da kaza zai iya ainihin kasancewa Allah ya ji kan mai martaba sarki sarkin dutse daga Nuhu Muhammad Sunusi Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka makwancin sa kamar da muka sha faɗa da shi da dan uwan Sheikh Zafar Mahmud Adam sune tubali na gina wannan tafsiri na sha faɗa muku irin da abuwa so kasance to shi daɗin samar da alkhairi ka ci gajiyarsa lokacin da kake raye bayan ka tafi ma ka ci gajiyarsa kun ga yanzu sun koma ga Allah sai na da muna addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya fi Allah ya cika masu ladar da ke Allah ya ki wata kuka Allah ya kula da bayansu Allah ya lota hukuncin su Allah ya kasa musu Allah ya fi musu abin da suka yi wa addini Allah fi su yabawa Allah fi su yabawa Allah ya san barka, Allah ya fi musu Allah subhanahu wata'ala ya kula da bayan Allah ya kula da Kula kula su Allah ya fi musu Allah ya su Allah ya sa su mutu Allah ya sa su mutu Allah ya fi ba za mu manta da yan makarantar nan wanda su ma muna ambatar su daga ciki akwai mai girma tsohon sa'ayi. alhaji ibrahim rauwe yana daga ciki mutane wanda ba za manta yan wannan makamta wato Allah ya yi shi mutum mai sauƙin kai wani lokaci da ni da shi da mai martaba muka faɗuwa na ɗan tattauna wani lokaci abu na raha bawan Allah ba na mantawa dab da rasuwarsa mai martaba yana masa raha na motsa jiki da sauransu suke ta mai martaba mai rage a duniya ya ce a yi rayuwa ta yake cewa mu yanzu ba sai mu motsa jiki ba saboda duniya ba ta ta so ƙarshe wallahi bawan Allah yan lokaci Allah ya karbe shi kuna addu'a Allah ya ce ya huta mai girma sarkin gabar Alhaji Abubakar Abdullahi shi ma wanda makarantar nan ne tafsiri ta tahajjudi duk da shi muke yi shi ma yanzu sai dai mu ci Allah ya Allah ya ce na sallah sai ya huta Allah ki wata sannan da cizo babanmu na da wakaf malam tijjani ba da masu ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci shi ma kun sani karatu ta hadiri da shi muke shi ma sai dai mu ce Allah ji Allah ya ce masa Allah sa ya huta Allah kula da bayan su sannan sai daga cikin limaman masallaci wani rabar kadi bashir birnin kudu shi ma dan makarantar da ne da ba masallacin nan ko kun sani sai daga cikin yan sabon gaba a tahajjudi yau shi ma sai dai mutuna Allah jikan. Allah ya wasu abokin aikin su garin da ka da Isa ga shi ma dan makarantar nan ne shi ma sai dai mu ce Allah jikan sa Allah ya tafi musu Allah kyauta makwacin su akwai komanda Malam Ahmad dattijo wanda ba mu manta da shi shi ma jajirtacce kullum harkar tafsirin tahajjudi shi ma sai dai yanzu mutum da mace Allah ya su to duka waɗannan muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta mutuncin su Allah ya ce da su Allah ya kula da bayan su hidimar da suke yi addini muna roƙon Allah fi bai ba Allah fi bai ba Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta da musu muna addu'a ta neman sauƙi da waraka ga daga cikin makarantar nan shine Omar Tijjaj, Tijjani Abubakar Walid Dutse, shi ma kun sani dan sahun gaban tahajjudin masallacin nan ne, kuma dan makarantar ne. Yanzu yana gida ba lafiya. To muna buƙatar addu'ar ƴan uwa gare shi. Allah ya tashi kafaɗinsa. Allah ya yaye masa matsalar da take faruwa gare shi. Allah sa jiya ta zama kafara gare shi. Allah ya tashi kafaɗinsa. Allah ya yaye masa damuwa. Allah ya ba shi lafiya. Allah ya ba shi lafiya. Sannan zai daga cikin 'yan makarantar nan ɗan sahun gaban tahajjudi shi ma wato man isa amma duniya ba hutu wanda na kan faɗa muku rige-rige yake bai su wani ya riga shi ba da kuɗin wannan tafsiri a rediyo jigawa magan da muke yanzu yana kwanci asibiti amina kano ba shi da lafiya saboda na neman addu'a ko gare shi Allah ya tashi kafaɗinsa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa jiya ta zama kafara gare shi Allah ya ba shi lafiya abin da ya yi na lada Allah ya cika masa Allah ya tashi kafaɗinsa Allah ya ba shi lafiya mai martaba sarkin dutse na yanzu muhammad amin muna maka addu'a a bisa abubuwa da kake wa addini da kuma haɗin kai da kake bamu a wajen gudanar addini kamar yadda ke faɗa kullum shugabanni su zamo kan gaba harkar addini allura ce kuma zabarwa ce ga talakawa Ka ga cewa kai talaka ne misali kila baka da wani abin da ya taka kara karya amma baka da lokacin zuwa wajen karatun addini amma wanda Allah ya kawo masa sauƙi a rayuwa Allah ya kawo masa daraja a rayuwa shi bai yi ƙasa a gwiwa ba wannan zan kunne ne a wajen kamar yadda nake faɗa shi wa gabanin nan zaman su yana ƙarfa mana gwiwa kuma ganin su yana sa da dama su gamsu cewa lalle su ne min ba da aure su zauna in har wannan masu manna matsayin kullum za mu kasance tare da su to su ne min ba da aure su kasance tare da mu sun daga martaba sarki muna maka addu'a Allah ya kara maka lafiya Allah ya ƙara maka karfin gwiwa yadda ka so mu wannan ayyuka a cikin nasara Allah ya zama ka Allah ya riko da yanka. duk wani abu da zai zama ba daidai ba Allah ya kawar da kai daga wannan abin kada Allah ya barka da iyawarka ko dabaranka Allah ya kara maka karfin gwiwa a wajen taimakon addinin musulunci da musulmi da kuma taimakon bayan Allah da kyakkyawan jagoranci abu ne kullum na farin ciki wallahi mu ga cewa a zauna da ku a tashi da ku saboda haka muna muku addu'a Allah ya fada barka a ku duk wani abu mummuna da wanda aka san da wanda ba sani ba Allah zai san tashi daga barin baban mu mai girma ga Ladima Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya na tabbatar da cewa ku sheda ne ina jin umara ya dawo amma a ranar ko a wani shekarar ya dora sai dai wani abu kawai da zai gitta kila ake ce wani wuni ɗaya ko biyu bai zo ba to muna maka addu'a baban mai girma ga ladima Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya inganta lafiya ka Allah ya faranta maka Allah ya maka jagora Allah ya alkinta ka ya musu albarka abubuwa da kake wa addini da sauran bayan Allah to muna roƙo Allah ya fi mu yabawa Allah ya maka jagora Allah ya riko da hannunka mai girma wan bai kai ma muna maka godiya da addu'a matsayinka na ɗaya daga cikin manyan shugabanni na tabbatar da cewa ba kama gama murmurewa daga jinya ba amma dai ina jin tun daga fara tausirin nan zato na zuwan da kai kano so dai shine bamu kanka ba kullum muna tare kuma ina jin rigar da muke maka ba shi da yawa to muna maka addu'a da girma mun bai Allah kara maka lafiya Allah ya kara maka lafiya Allah ya gafarta wa mahaifinka mahaifinka Allah ya kara mata lafiya yaranka Allah ya musu albarka Allah ya wuce ma a gabacin al'amuranka muna tare da mai girma goma SSD Alhaji Adamu Abdulkadir Fani ne tsohon sakataren gwamnati wanda ta gabata shi ma kun ga mafi yawan lokuta duk da shekaru na girma zai wahala ga cewa ya yi bi ma'ana ya fashi wannan karatu to muna ma addu'a kai ma Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka lafiya Allah ya bazuriya ka albarka hakiman mai martaba sarki ba za mu isa mu bi su ɗaya bayan ɗaya ba suna tare da mu mafiya ba wai shigowa suke ba amma mafi yawa zai wahala a karatun nan kaga cewa ainihin ba gan su ba wanda a lara asimin da kullum muna tare hakimin dutse saraki wallahi abin da yake a harkar da a wannan ba sai na bayyana ba wallahi yana taimakon mu kwarai saboda kuma na masa addu'a Allah ya kara masa albarka Allah ya taimake shi a bisa shugabancin nan da kuma nauyin al'amurra na tabbatar da rake hannun dama ne a wajen mai martaba sarki abubuwa da yawa da ya shafi harkokin masarki ma ba sai ya ji ba shi yake zuwa ya uwa ya makarbiya to muna masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yi masa aiki kyakkyawan sakamako mai gayya mai aiki mai girma gabna muna masa addu'a wallahi makusancinsa ya faɗa min ɗazu yace yi takaici da zai zamo ba a gan shi a wannan yammacin ba saboda tafiya mai nauyi da ta kama shi abuja amma tafiya ce ba wai ta ci tasa ta kashin kansa ba da tasa ce zai iya jinkirta ta ko shaida na shekarun zai ya zo kuma ya so ya ci gaba da zuwan sha'anin aiki ba sai mun faɗi nauyin shugabanni ba an riga an sani to saboda haka muna masa addu'a da fatan alheri ko shaida ne bara mun koka dangane da abin da ya shafi matsaloli na tahajjudin mata abubuwan da ake fuskanta marasa daɗi yi mana alkawari ya ce sha lau shekara mai zuwa ba za a samu wata matsala ba kuma alhamdulillah ya faɗa ya cika ga mai girma kwamandan hizba nan tafari faris bashir ƙani ne ni a wajena to mun yi masa waya a lokacin kafin yi ma dama yana sana ya soma shiri a kan wannan nauyi da mai girma gabana ya dora masa abin sha'awa ba ma mutanen na hizba ba sai da ya gaifu yato civil defense bangaren mata da suke taimakon yan hizba da ma'in masallacin nan suka saita komai wallacin da aka so mata tahajjudin nan ya zuwa yanzu ba mu je an koka ba duk abin da aka koka a bare bare wacce duk an share su komai ya tafi da kyau to muna mai girba gabna addu'a da godiya ga wannan alkawari mai girma shi ma kwamanda da abokan aikinsa da dukkan yan agajinmu muna yi musu addu'a ga wannan cewa da suka yi Allah ya musu albarka Allah su mara ta'ala ya musu kyakkyawan sakamako sannan muna ƙara yi wa gwamna godiya ta biyu wannan tafsirin kamar yadda ina je na faɗa ɗaya daga cikin tafsirai goma sha takwas ne wanda duka mai girma gwamna shi mai ainihin yake kula da su da ɗaukar nauyinsu kuma tafsiran nan ba ƙaramin alkhairi ake isar wa mutane ba tarbiyyantarwa ilimantarwa taujihi irshadi haka ake ce wa mutane wani zai shigo azumin nan mai rauni ta fuskar addini ya fita mai karfi ta fuskar addini saboda yadda ya samu ilimai na addini yadda ya fita da su to muna mai girma gabna addu'a da godiya akan wannan abin da ya yi sannan muna yi masa godiya ga wani abu da ya tsara duk da cewa bai kai ga tabbata ba ba rannan ya alwashi kuma ya tsara lalle wannan masallacin a ci gaba da yin laccoci na addini duk ƙarshen wata kuma za a dinga gayyato manyan malamai na sunna na ƙasar nan su dinga zo suna laccoci a masallacin nan mana abdul shi ne jagora to kun sani ya samu rashin lafiya ya je da kusan watanni shida ba da lafiya kuma lokacin da ya samu lafiyan nauyin abubuwa ya hana shi a fara wannan abin amma mun tattauna da mai martaba sarki za a tsara ko ita amma an tsara amma wancan abun ya hana faruwar abun to amma insha Allah Allah ya mu bayar sallah wannan tsarin zai ci gaba shi ma mai girma gabana shi ya dauki nauyin wannan abun kuma ya ce insha Allah ta'ala a ci gaba to muna masa godiya akan wannan abun Allah ya bada ikon somawa kuma a daidai lokacin muna roƙo ga mai girma gwamna akwai matsaloli wanda muke ga ya kamata a yi wani abu a kansu daga cikin wannan matsaloli mutanen cikin garin nan suna kokawa da masu abun hawa da suke yawan guje-guje inda bai kamata a yi gudu ba kuma su yi aran hannu wannan abin ya bayu zuwa ga cutar da wani san masa rayuwa ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar nan ya sanar da ni sun tashi karatu a azumin nan sai ga wani mai mota ya hau aran hannu kuma ya taho a guje ya zo ya hau ta kan wasu masu sana'o'i ya dukkata su kuma shi nan take su kaga wannan abun a tausaya ya ne na farko ka biyo hannun da ba naka ba kuma ka zo ka sabbaba salwantar ran ko kuma ka salwantar da rayuwarka kuma ka dukkata wasu muna masa addu'a Allah gafarta masa yayi kuskure fa abin da muke roƙon mai girma gafna to Allah a duba yiwuwar samar da wata hukuma wanda zai zama an kafa ta kuma a ba ta ƙarfi a wajen hukunta irin masu gudu a inda bai dace a yi gudu ba da wanda suke aran hannu inda bai kamata a yi wannan ba a tsaurara tara ga masu irin wannan wato kasashen da suka ci gaba wallahi ba a sassauci akan masu abun hawa da suke wasarere da rayuwar mutane yanzu ka kalli saudiya duk wanda ya bi umara ko aiki hajji zai gani karfe ɗayan dare karfe biyun dare ja ba kowa amma ba wanda ya wuce sai ta bashi kana tsallake danjan nan an ce ka taron riyal dubu kaza riyal dubu kaza ina jin riyal dubu yanzu ba zai kasa dubu ɗari hudu ba riyal dubu ɗaya to an ce ka taron riyal dubu kaza ka je duk inda za ka nemo ka nemo kana zai in mutum ya kwakwalo da ya kawo gobe zai sake wannan gangancin ba zai sake ba amma duk lokacin da kyale mutane ba doka kowa sai abin da ya gada. ba. to muna roƙon mai girma gabna, lallai a ɗauki mataki ainihin akan wannan akwai abubuwa da dama wanda zai na faɗi na ƙarshe gabashin nan wajejen balagu akwai ɗaya daga cikin ɗaliban mu da yake kokanta mun cewa akwai ƙauyuka wanda suke abin tausayi daga cikin ƙauyukan da aka ambata akwai ƙauye da za ka gani ya babban ƙauye ne ba wani masallaci gidan ne jahilci ya kai ‘yan mata a garin yarinya ba ta so matsala sai ta yi aure ana ɗaukar wai ya mace sai ta yi aure alƙalami haukanta Ta wannan ƙauyuka suna buƙatan kai ɗauki wato a duba yiwuwar ba wai wannan nauyin gwamnati ne ita kaɗai ba masu kuɗin musu shigo a cikin wannan a samu masu kuɗi wani ya sai babur ɗaya wani ya sai babur biyu muna da matasa a garin nan ɗaliban ilimi wanda idan aka ba su babura ana ɗan tallafa masu za su dinga shiga suna ilimantarwa wani zai iya zuwa ma ya sati yana karantarwa inda ba ɗan taimaki rayuwarsa so wannan abun wallahi wajibi ne mu yi shi me ya sanya boko haram ta ci galabar ƙauyukan maiduguri saboda galibi ƙauyukan sun wofinta daga ilimin addini yanzu a sai mutane da suke rayuwa ba ilimin addini ba ilimin boko wata guba ce ba za a zo a tsora musu da sunan addini su karba ba duk abin da aka zo musu da shi za su karba saboda ba su dole asasi na addini kuma duk wani abin da za a haɗa kai da su a ce za a ba su kuɗin ta'addanci za su karba to kullum ka dasa tsoron Allah a cikin ran ɗan adam to ka yi masa gata tsoron Allah nan zai hana shi saba ma Allah tsoron Allah nan zai hana shi ya yi ma wani ta'addanci saboda haka muna roƙo a kula da ƴan tallafin irin waɗannan ƙauyuka Abinda zan yi na kusan ƙarshe dan kunne ga matasanmu matasan nan namu na dutse ku sani Allah ya muku gatan da bai yi wa garuruwa da yawa ba wallahi gatan da Allah ya yi wa garin dutse na ilmantarwa da faɗakarwa da wa'azantarwa ba abu ne da za su iya samu da sauri a cikin jihar Jigawa ko wasu sauran jihohi. Ba ɗauki babban malamin Profesa Abubakar Sani, irin ta ba su da yawa a jihohi, wanda suke karantar da aƙida da ainihin addini da ma'amala dukkan abin da ake da bukata. Darussan a masallacin nan sanannu ne, Darussan darussansa wanda suke ainihin a sati da waɗansu abubuwa da zai yi ko na daura ko na samina ko abin da ya kama da haka. gari nawa yake samun wannan gasar ba ruwa da yawa suke samun wannan gasar ba to ya ku matasa wannan abin da ake na tarbiyya na farko ku ba wannan abin haɗin kai ya zama karatuka nan da ake yi da ku za a fara da ku za a tashi ci gaban addini shine a sa maka littafi daga farko har ƙarshe ka fahimce shi yadda kai ma za ka iya koyar da wani wannan abin to an yi maka wannan zatin a wannan gari kuma dai tubalin da martaba sarki nuhu ne ya kafa Allah ya kai masalanin sai na gabarin sa to muna maimaita da Allah matasa ku ba karatukan na haɗin kai abu na biyu matasan dutse kamar yadda ɗalibai na suke faɗa min akwai miyagun abubuwa da suke cin tuwo a bari a halin yanzu na farko akwai mai karban mai ta kai wani ba zai yi sallan ta hajji tarawihi ko ta hajji ba saboda yana so ya zai kallon ban wani soyayyar da yake wa bal ɗin ta kai idan aka ci ɓangaren da yake sportin wata yake da ke faɗi don Allah in rai ya halitta mai za ka faɗa ma Allah a wannan halin kudan mai bare romansa wanda kake fafutuka a kan kuma ba san kan ayi ba wani abin da kai wani kulab din wani tim ne na ƙasar turai makiyanka makiya addininka da za su danka gara tsumma a bola da kai addinin ka bai da muhimmanci a wajen su annabin ka bai da muhimmanci a wajen amma kai ka ara ka yafa wannan wallahi wauta ce fakar ce kuma ni na fi kora laifi a wajen iyaye ko iyaye ko Allah ya ba tarbiyya duk abin da yaro zai yi gaban iyaye ba su kwaɓe shi ba su awace shi ba ma'ana daidai ne ai ba ɗan da aka yi ruwansa daga sama ya fado duk ɗan da ka gani akwai ubansa to ya kamata iyaye ku zaunar da 'ya'yanku ku an da su wannan gasawul fikiri an yaƙe tunaninsu ɗan bali ya fiye musu malamin addini muhimmanci wani coach ko wani mai lamba kaza ta bal ya fiye musu limamin unguwar su daraja wannan gasawul fikiri kuma tun da kake wannan goyon bayan tim kaza don Allah mai ka a duniyar da ka samu kullum kai kake asara kai za ka je ka ba da kuɗi ka je ka kalla ka sa data ka kalla to da Allah mai ka tsaro da shi a duniyance za a tsara kai baka koyi komai a duniyance ba na kuma a saboda ka dan Allah ina sanar da limaman unguwa daga cikin amfanin limamin unguwa ya dunga kallar abin da yake faruwa mara kyau ya ankarar da mamunsa su ankarar da 'ya'yansu amma wani limamin za a iya wata ɗaya biyu uku bai ce wa mamunsa kaza kaza kaza daidai ne ku umarci ƴaƴanku kaza ba kyau ku hana ƴaƴanku ba wannan limamin akwai alamar tambaya a kanta ba ka kula da abin da yake faruwa ne ko ko kana ganin abu mai kyau ne to wannan abubuwan suna da fadi amma da matasan nan ina ja muku kunnuwa har kabbal din nan ku rage goyon bayan ta ku ba ilimin addini goyon baya mai hankali shi ne zai yi abin da duniya ta za ta gidi ko irinsu amma mai kuke samu a harkar ballin nan yanzu wani abu ma wanda yake mummuna wai yanzu akwai wani tsari na yada sakonnin batsa su ma yanzu akwai wasu wanda sana'a ke nan, akwai wasu la'anannun ƙungiyoyi na waje wanda suke baiwa matasa ko dai data ko wani abu sakamakon suna yada abubuwa na batsa tsari to ku sani duk abin da Allah ya faɗa shi ne gaskiya walan tarba ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatuhum wallahi ba wani bature da zai maka wani abu dan ka karu in ka zai maka wani abu dan ya zurma ka ne ya lalata ma addini ya lalata ma aqida ka zo ka zamo matsala a cikin society ka saboda ka ina fata don Allah matasan mu ku dawo a cikin hayyacin ku abubuwan nan da muke faɗa muku ake faɗa muku ko ba ma nan na alkhairi wallahi ne alkhairi a wajen ku kuma ku na masallacin nan da kuka gamsu da abubuwan da kuka fahimta don Allah ku dinga jawo hankulan wannan abokan naku ku dawo da su a yankin kan sai abubuwa suna da yawa daga ƙarshe ina addu'a alkhairi ga 'yan jaridunmu da 'yan agajinmu da ma dukkan wanda suke halarta wannan karatu halarta karatu ne yana karfa mana gwiwa mu ji cewa mutane sun gamsu kuma suna gamsuwa wannan abin zai samu ma mu jajin cewa. to wannan bayan Allah da muke tare da ku kamar yadda ce yan jaridu da yan agaji da mako da dama muna tare da ku a tafsiri a tahajjudi ma haka ake to ina muku addu'a da alheri Allah ya biya muku dukkan bukatun ku da alheri abubuwan da muke Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wata'ala ya fi mana akwai rashe-rashe da marasa lafiya da yawa wanda wallahi ba za mu iya bi ɗaya bayan ɗaya ba da ka ambata wani wanda zai ta'ali ma na faɗa ba ji suna na ba to da wanda suka turo saƙon a yi addu'a a matsayinsu na marasa lafiya ko suna da marasa lafiya ko wanda aka yi masu rasuwa to muna dunkule wannan insha Allah akwai manyan malamanmu da izinin mai martaba sarki insha Allah muna da manyan da malaman malamanmu ne duk da cewa mu ne a shekaru amma a karatu malamanmu ne duk da sunan dakta Hussein da shi dakta Faiz da dukkan dai wanda suka zama wato ido na bai kai gare su ba insha Allah da mai mata bayan an kammala jawabai insha Allah za a nemi ɗaya daga cikin su ya sako a cikin dukkan addu'o'i na wannan bukatu da ainihin aka faɗa abinda muka yi na daidai a tsawon kwanakin nan gamdakatar ne daga Allah babu iyawa ta babu ƙwarewa ta ba da bara ta kowa yuna abin da yake na kuskure to dama mu je ne da kurakurai muna roƙon Allah an karar da mu daidai din kuma ya gafarta mana laifukan na sha faɗa muku wallahi wallahi wallahi wanda zai din kawo mun kuskure ce an kuskure a bayani kaza ko fassara kaza to shi ya burge wanda yace an yi daidai bai kara komai ba amma wanda yace an yi kuskure waje kaza an yi kuskure waje kaza to wallahi ya taimake ni saboda ka kofa ta abu da take kuma alhamdulillah karatun nan ga yanan a social media duk wanda ya ji wata fassara ta kuskure ko wani bayani da na samu tuntuɓar harshe to ina masa godiya a shirin nake na raye na karba insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu ta'ala ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرقو دي كنش أبو بيزاني نفرقو zan yi الدعاء farko تفرقو na ga shehin malaminmu man nasiru wadda ya sadaukar da wani lokaci a rayuwarsa domin ya zo ya koyar da mu ya ba mu ilimi duk shekara wadda yanzu shekara ashirin da kuma daɗin daɗi aka zo aka koma ta yin mako-mako wadda yadda shekarunsa suke duk dai saurayi ne shi har yanzu amma yake tahowa a ce jin laraba sai ya zo ya koyar da mu yana ga koma waye zai ji a jikinsa saboda haka muna so mu gode ma da kai da duk tawagarka ɗan kyamara da su malam hamis da sauran alaramma da duk kuke zuwa ku mara mai baya Allah ya ba ku ladan baki da Allah ya saka muku da alheri godiya ta biyu ga al'umma masu zuwa su zauna domin a a ji karatu domin a ƙara ilimi wannan ba ƙaramin nasara ba ne kamar yadda malam ya faɗa mun samu annoba ta bal amma dai duk da haka matasa algafata malam sun fi yawa duk da haka so saboda haka wadda bal ɗin ta ja ba su da yawa kuma su ma muna addu'a Allah ya sa su hankalinsu ya dawo su rinka zuwa neman ilimi a duk inda yake wato kamar da malam ya faɗa Allah ya mana ni'ima amma ba mu sani ba amma inda za mu san cewa Allah ya mana ni'ima shi ne duk wasu fitintulu ko wasu masifu in suka tashi a wasu wurare mu Allah yana kare mu wallahi wannan ya haɗa da addu'o'i da tsoron Allah da muke da shi a zukatanmu saboda haka ina addu'a Allah ya dawo mana da zaman lafiya wadda suke fama da wannan su kuma Allah ya yi musu godiya ta uku su shine ga duk wadda suka yi hidima suka yi ta hidima a lokacin da aka fara wannan tafsir da na wata azumi da kuma na mako-mako kuma muna musu godiya Allah ya saka musu da alheri godiya ta ƙarshe shine ga mai girma gwamnan jihar Jigawa za a ji muna faɗan wasu abubuwa amma ba fadanci muke ba gaskiya ce muke faɗa in gaskiya ta tashi a faɗe ta so saboda haka mu Allah ya mana ni'ima kuma ya zama wajibi mu gode wa Allah ni dai ban taɓa ganin jihar da gwamnansu yake zuwa masallaci cikin al'umma baya kyamarsu yake zama domin ya karatu a cikinsu ni ban taba ganin haka ba yawanci sai dai ku ga shugabanni a gidajen gwamnati ake yin tafsiri wadda ba kowa ake bari ya shiga ba kuma wanda ya shiga ma sai an caje shi to shi wannan bawan Allah zai zo ba tare da jami'an tsaro ba ya zo ya zauna mana nan lallai ya nuna cewa baya kyaman mu kuma bai da mugun nufi a tattare da zuciyarsa shi yasa har Allah yake ba shi iko yake shigowa ya zauna da mu saboda haka Allah ya mai sakayya da mafificin alheri hidindimu da yake ta yi musamman duk lokacin da muka je muka same shi in dai sha'anin addini ne bawon Allah nan baya ƙasa a gwiwa yake amincewa a irin maganganu da malam ya faɗa na wani ƙauye a nan a balago irin wannan mun zauna mun tattauna sai nake ce mai ina sha'awar kamar yadda muka ga mahaifinmu Allah ya mai rahama ya yi a baya ya dinga shiga garuruwa musamman garuruwan maguzawa ce mu ma muna sha'awa za mu shiga za mu fara koda da da'awa mu ma nan take yasa aka kirawo mai es na ɗan gidan limamin kafin hausa sai ce mai martaba sarki yana so za a yi da'awa lalle ka rubutu za mu sa a budget kuma an sa a budget kudin ake jira kawai sai a fara zagayawa ƙauyuka inda ilimi ya karanci mu je mu fara yin da'awa domin mu ƙara wa kanmu sani mu ƙara taimakawa al'ummar mu wadda suke cikin duhu saboda haka saboda haka wannan ya cancanci mu gode wa mai girma gwamna kuma mu yaba mai gaba ta biyu shine da mana addu'a Allah ya ba mu ladan wannan ibada da muka yi ta watan azumi marasa lafiyanmu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya kowa da abin da ya dame shi Allah ya yi mai magabatanmu da suka raga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama wadda suke raye kuma Allah ya inganta rayuwarsu Allah ya ja kwana a jama'a a ci gaba da neman ilimi da Allah rashin ilimi duhu ne da ba mu da ilimi a ce ba mu da ilimi da duk abubuwan da muke gani a wasu jihohin mu ma za mu ga matasanmu suna yi amma ilimi da dogaro da kai shi ne ya sa duk irin wannan ko jagaliyar abubuwa ko irin tashe-tashen hankula sai dai mu ji a wasu wurare nan ma da aka yi zanga-zanga aka yi abubuwa duk wanda aka kama a mutum goma an kama mutum biyu ne 'yan jiha duk sauran daga waje aka kawo su wallahi wannan neman ilimi ne da dogaro da kai saboda haka don Allah a ci gaba da abin da ake yi kada mu ce azumi ya wuce shi kenan kuma za a shiga a shagalin duniya a nemi lahira mu dawo idan Allah ya sa malam ya huta mu dawo a ci gaba da zama ana neman ana ana ana jin karatuttuka ana neman ilimi Allah hada fuskokinmu a aljanna baki daya matasanmu wadda suke neman aure Allah ya baku Allah ya kawo mu alhamdulillah mala kuna da ƙalubale matasa na kan aure saboda haka Allah ya ba ku ikon yi su iyaye musamman iyayenmu mata da suke zafafawa Allah ya ba su ikon sauƙaƙan mana da abubuwa kuma mu ma Allah ya sa mun duwar da ya aure Allah ya ba shi ikon rike ya da aka ba shi amana jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da yake kaikayi to wannan wannan kaikayin muna fata Allah ya bada farkan sosa shi eh insha Allah ta'ala Allah ya bada mafita ah insha Allah ta'ala zan bada wannan abin magana da izinin mai martaba sarki a wajen da girma kwamandan hisba Dr. Faiz Bashir Harun ya zo ya yi mana gwalagwalan addu'o'i akwai matafiyanmu da suka taho daga ɓangarori da dama a saka masu cikin addu'a Allah ya mai da su a cikin aminci kamar yadda muka faɗa wa tun da muka shigo garin nan akwai wanda alkhairin su bai yanke ko da wuri ɗaya ba a wajen mutu amma ba abin da za mu ambata a nan ba ne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 dan falalar wannan wata ne albarka da muke ciki wata Ramadan da darajar wannan guri da muke ci masallaci ɗakin ka daga cikin ɗakunan ka ya Allah muna roƙon ka duk wanda ke wannan guri ya Allah ka gafarta masa ya Allah muna roƙon ka duk wanda ke wannan guri mai laifi ya Allah ka yafe masa ya Allah muna roƙon ka duk wanda ke wannan guri ka sa yana daga cikin bayan ka da ka gafarta za su aljanna Allah ka sa mana daga cikin tun bayan ka cikin wannan wata mai albarka ya Allah muna roƙonka wannan malami namu malam Nasir Haya da ya gabatar da wannan karatu tsawon wannan wata mai albarka Allah ka karba masa Allah ka sa a cikin mizana sana kyawun ayyuka ɗalibai da suka zauna tsawon wata guda suna bibiya suna saurara ya Allah ka sa wannan karatu cikin kyawawan ayyukansu ya Allah ka saka wannan azumi ya zama sabon ceton baki ɗaya ranar alkiyama shugabanni da suka jagoranci wannan karatu tun daga kan mai martaba sarki Allah ya ƙara masa lafiya ya Allah ka ƙarfafa musu gwiwa Allah ka ƙara mana ire su. ya Allah ka sa wannan hidima da suke wa addini ya Allah ka sa ta amisa na kyawu ayyuka Allah ka tallafa bayan su mai martaba sarki marigayi dai sa wani alkhairi ya Allah ka saka ladan wannan aiki a cikin mizanin kyawu ayyuka Allah ka gafarta masa Allah ka rahamshe shi Allah ka inganta bayansa malam Ja'far da aka amince cewa shi ma kula ne a wannan karatu mana roƙon Allah Allah ka tara shi a cikin ladan Allah ka sa shi a cikin wannan ladan mai yawa tsawon shekarun da aka yi ana wannan karatu ya Allah ka cika masa ladansa mai girma gwamnan jihar Jigawa a kokari da yake na tallafa addini da karfafa gwiwa da zuwa wannan tafsiri da yake ya Allah ka amsa masa Allah ka kara masa kwarin gwiwa Allah ka kara masa himma wajen taimakon addini ya Allah manyan shugabanni da muke da su a cikin wannan masallacin albarka tun da kan hakimai daga da da dukkanin shugabannin gwamnati da su karfa wa ɗalibai gwiwa suna zuwa wani karatu ya Allah ka samu su a cikin su na kyawun ayyuka ya Allah muna roƙonka dukkanin mai bukata Allah ka biya masa bukata ya Allah muna roƙonka dukkanin mara lafiya Allah ka ba shi lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka samu ci albarkaci alqur'ani ya Allah muna roƙonka ka samu ci albarkaci alqur'ani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك قلت وقولك الحق وقل اللهم إنك قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نرجو رحمتك ونخشى عقابك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدلا فينا قضاؤك نسألك اللهم في كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا كما ينبغي للجلال وجهك ومن سلطانك يا رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بنعمة القرآن يا رب العالمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أثرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبارك يا رب العالمين لا إله إلا الله المتوحد لا إله إلا الله المتوحد في الجلال والكمال المتوحد في الجلال بكمال المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتقديرا المتفرد بتدبير الأمور تقديرا وتفصيلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهابهم منا وغمنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أنزل البركة والرحمة على بلادنا اللهم أنزل الغيث في بلادنا اللهم أنزل الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رحمتك في السر والعلن يا رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله الواحد الأحد اللهم أنت الله اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس وليس بعدك شيء